يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد <coughs> فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهو مسلمي ما سو كلم دا سورارم كي تأيد ودن دلاس كلم سورارم تكفو فينا بيانين زامن كنا كلم دا سورارم ني yanzu da muke magana ranar lahadi ce wadda ta daidai da da daya ga watan da sani hijira na da shekara dubu da da dari hudu talatin wadda ta daidai da sha hudu ga watan jun shekara ta dubu biyu da tara. kuna sauraron mu ne daga namba 46 magarot tudun wadar zaria jihar kaduna najeriya a wannan tsawa da kuka gani na yi na tsaya ne domin gabatar da wa'azi ko kuma lacca a harshen 'yan zamani game da jeren giyar wasu laccoci masu yawa waɗanda in Allah ya so ni Muhammad Awal Adam Abu Abdulrahman Albani zariya zan rinka gabatarwa asalin ita ko kuma wannan tsarin laccoci ne waɗanda ya kamata mu rinka gabatar da su da ɗaliban makarantarmu na darul hadisi salafiya to amma sai muka ga muhimmancin wasu su yi tarayya da ɗaliban musamman waɗannan laccocin muna da ɗakin taro na musamman wanda insha Allah ta'ala in Allah ya taimake mun kammala ginin shi gaskiya a nan ne waɗannan laccocin za su ainihin ci gaba da <clears throat> tabbatuwa insha Allah. amma kafin nan shi ne za mu rinka amfani da wannan damar don haka masu kallon mu da sauraron mu daga nesa ga waɗanda suke da marmari ko sha'awar wata rana ko da ɗaya ce su samu halarta waɗannan wa'azozi da za ka rinka jin su za a rinka yin su ne daga ƙarfe biyu na rana zuwa ƙarfe uku da rabi na kowace rana asabar da lahadi a nan masallacin markazin salafiya da ke tudun wadar zariya jihar kaduna a najeriya kuma sunacocin ga yadda tsarin su zai rinka kasancewa na farko harsunan laccocin zai zama harsuna uku ne waɗanda ni mai gabatar da wa'azozin ainihin wato nake iya fahimta su ne harshen hausa da harshen turanci da harshen larabci kuma za mu yi ƙoƙari da ikon Allah kowane mako muka idar da laccar wannan mako sai mu faɗi mako mai zuwa laccar da za a yi menene takenta kuma da wannan yare za a yi wannan zai sauƙaƙa mana insha Allah wajen yaɗa bayanai da kuma samar da irin nau'in mutanen da ya cancanta su zo ainihin su saurari ainihin laccocin za a yi mamaki yaya za a zo tsakiyar hausawa a yi lacca da larabci yaya za a zo tsakiyar hausawa a yi lacca da turanci na'am idan ka fahimci asalin saman lacca ko kuma sababin lacca a ɗazu ba za ka yi wannan mamakin ba don an ce asalin laccocin na ɗaliban darul hadisi wanda abin da muke bukata shine ga ɗaliban darul hadis mafi karanci ya zama suna fahimtar waɗannan harsuna guda uku domin su ne harsunan da ake gwagwarmayar da'awa da su tun daga najeriya har yammacin afirka da kuma sauran ɓangarorin duniya gaba daya duk da za ka yi wa'azi a yau a duniya in ka iya hausa ko ka iya larabci ko ka iya turanci in allah ya so to ka rage aiki mai yawa domin kusa da kai za a samu wanda zai iya taimakawa don ya fassara a nan najeriya dai waɗannan yarurruka musamman guda biyu hausa da larabci sannan duk inda za ka je yau kai lacca da turanci za ka samu masu sauraren ka ko kuma waɗanda za su saurare ka za a samu wani ya fassara musu sau da haka jama'a kunji kenan asali wato muka duba don haka muka bar laccocin a yadda ainihin suke insha Allah ta'ala wannan baya hana an yi lacca da larabci a samu minti biyar ko goma domin a ba da takaitattun kanun abubuwan da aka tattauna masu muhimmanci a kai insha Allah ta'ala a yau taken ta mu kamar yadda aka sani zamu mu magana akan gulma ne wannan zai fassara maka irin nau'ikan lacca ba laccoci ne irin yadda aka saba jin laccoci na galibin kungiyoyi musamman na 'yan boko ko kuma 'yan siyasa ba waɗanda sun shafi harkokin siyasa ne da yau da gobe a'a mu mu sun taɓo ɓangarori ne na abin da ake kira addini addini kuwa ibada ce rayuwa ce tattali ne siyasa ne yau da gobe ne don haka laccocin namu wasu za su shafi aƙida jama'a wasu laccocin namu za su shafi ibadoji wasu laccocin namu za su shafi mu'amaloli wasu laccocin namu za su shafi rayuwa ma'ana social aspect of life kamar irin wannan lecture ta yau insha Allah wasu laccocin namu kuma za su shafi siyasa wasu lakcocin mu za su shafi harkokin yau da gobe ah, don haka wannan lecture ta yau za mu yi ta akan gulma ne Da abubuwan da nake fatan zan tattauna akan wannan lacca da kuma tsarin yadda laccar da kuma subsequent lectures wato laccocin da za su biyo baya ya za su kasance insha Allah na farko zan yi magana dangane da mecece gulma <clears throat> na biyu zan yi magana akan haramcin gulma a ƙarƙashin alkur'ani da sunna da kuma ainihin wato fahimtar malaman musulunci na al'umma na uku illolin gulma ainihin wato da haɗurran da gulma take ɗauke da su ga meyinta da kuma wanda ake gulmar da shi da kuma waɗanda ke saurare sannan abu na hudu zan yi magana akan haramci da haɗarin sauraren gulma ko da ba kai za ka yi ba to akwai haramci da haɗari akan ka zauna kana saurare sannan na biyar zan yi magana akan wuraren da malamai suka bincika suka gano an ɗan yi sassauci kaɗan game da in an yi gulma babu ainihin laifi saboda wasu bukatoci ko kuma wasu uzurori da ke ga waɗannan wurare waɗannan su ne abubuwa da zan tattauna a laccar insha Allah ta'ala tsarin laccar tamu zai kasance lacca ɗin wa'azi ba zaman karatu muke ba sau da haka ka a saurari za mu ta karanto ayoyi ne da hadisai da kuma zan zantuttuka sai abin da ba a rasa ba aya ɗaya biyu uku in muka karanta muka fassara ta ya isa hadisi ɗaya biyu uku in muka karanta ya isa wani lokacin za mu iya zuwa cikin laccocin nan namu ya zama gaba ɗaya ba za a ja ko aya ɗaya da ma'anarta ta laranci ba da karatunta na laranci ba sai dai a bada ita da ma'anarta ko ba za a ja wani hadisi da laranci ba sai dai a bada shi da ma'anar shi saboda dama makasudi ba karatu ba makasudi shine wa'azi ƙoƙarin gyara ɗabi'u da halaye wannan shine tsari na farko insha Allah sannan kowace rana za a rinka yin lacca ne ta awa ɗaya da rabi wato kasar za a rinka cikawa guda ɗaya amma ita laccar dududu za ta kasance ne awa ɗaya da kwata zuwa awa ɗaya da minti ashirin sai a ba da minti goma sha biyar domin ainihin yin tambayoyi da kuma neman wasu ƙarin bayanai da makamantarsu shi taken wannan kaset ɗin da kake kallo ko saurare taken shi kenan gulma kawai a cikin jeren giyar kasusuwa man ka ce gulma to wannan kake nufi wato abin da ya sa su waɗannan kasusuwan da jama'a suke saurare mu a darul hadith ba mu bar resources dinmu wato ba mu bar waɗannan kasusuwa namu da makamantansu barkatai ba wata rana za ta zo waɗanda ba ni series din su mu sa su kan wata data base da makarantar wanda yake Allah kaɗai ya san yadda za ta kasance da kuma sadda da yadda al'amari zai kasance a ƙarƙashin wannan kowane kasar mu za mu sa mishi suna kuma wannan sunan kaɗai za ka kira shi da shi wanda zai maka sauƙin ka lalube shi in ka je kai ka karambani ka sa mishi wani suna to za ka samu matsala domin ita kwamfuta kwakwalwa ce irin ta malaman hadisi in ka faɗa mata abin da ba daidai ba za ta ce ta san shi ba bane wannan ita ce kwakwalon malaman hadisi malaman hadisi imam bukhari an kawo mishi hadisi ba da isnadi ba kawai sai ya ce bai san shi ba sai aka kyalkyale da dariya ma'ana kawai malamin hadisin ya ce bai san shi ba kawai ma'ana ba haka yake ba da haka kwamfuta idan abdullahi ne in ka sa mata abdullahu sai ta ce baka ta sani ba to haka muka tsara ainihin al'amuran sau da haka gulma kuma dole in ka tashi spelling namun spelling din za ka duba mai yiwuwa kai kana da irin naka spelling din misali a spelling din mu in muka tashi sa kalmar Allah sai mu sa A double L sai mu sa double A sannan sai mu sa H ma'ana in kai ka sa Allah yadda ake sawa da A A daya a wasalin double L din to ba zai majin da namu ba misali nake wannan abin nan sannan duk kalmomin da za mu rubuta mun tashi rubuta su inda turanci za mu rubuta su da turanci za mu rubuta misali muka tashi rubuta mashhur mashhur ba za mu sa m a s h u r ba wannan mashhur kenan da hausa to ba za mu sa ba sai dai mu sa ainihin s h sai mu sa double o sannan sai mu sa r shine mashhur da turanci kenan in ba za mu rubuta jamila ba za mu sa j a m i la ba za mu sa haka ba sai dai mu sa ja NE, e sannan lah da turanci za mu sa misali wannan shine format ɗinmu to wanka kiyaye haka shi kenan ko da mun ce wata ranga abin da za a je a nema akan website din mu sai ka je ka nema a yadda muka faɗi sai ka samu in kai zangayi kuma sai ka ga zangayi Allah ya kiyaye dan haka jama'a kun ji wannan laccocin da zamu rinka yi ba za su taɓa wuce kasar biyu ba in aka yi ɗaya asabar a yi ɗaya lahadi mafi tsawon lacca kenan amma mafi gajarta ita ce ta kasance kasar ɗaya yanzu kama wannan laccar gaskiya muna so ta kasance kasusuwa biyu ne amma da yake ita ce ranar farko ba shi yau za mu fara ta insha Allahu ta'ala shi yasa kaga tana ɗauke da waɗansu bayanai waɗanda ba su shafi asalin laccar ba tun da gabatarwa ce a ta farko amma ba dan haka ba asali za mu yi kokari ne ta kasance kasa ɗaya amma yanzu in muka yi yau ranar asabar mai zuwa insha Allah ta'ala karfe biyu a wannan wurin ita wannan lacca za a zo a karasa insha Allah ta'ala saboda haka wannan kasadin da kake saurare sunan shi gulma number one sunan shi kenan ina fata an gani Allah ya kiyaye ah, sai kuma tsarin gabatar da lacca kamar yadda ne bayani insha Allahu ta'ala game da tsarin gabatar da lacca da wa'azi jama'a ya sha bamban game da tsari na gabatar da karantarwa ko kuma gabatar da hujja idan ka zo karantar da ɗalibai kullum muna faɗi abinda za ka fara gabatarwa shine alkur'ani sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kawo musu wasu maganganu na malamai amma a tsarin gabatar da lacca to ita lacca ce gaba ko wa'azin gaba shine za ka yi sharhin wasu maganganu ka yi sharhi sai an gamsu ko ba a gamsu ba an yadda ko ba a yadda ba sannan sai ka jawo hujjojinka sai ka fara ɗaura maganganun ka waɗanda za ka sa in an gamsu da maganganun yanzu hujjojinka su sa a ƙara gamsuwa idan kuma dama ba a gamsu ba ko ba a yarda ba to hujjojin ka sai fita a gamsu ko a yadda wannan shine tsarin wa'azi a wa'azi ba za ka zo ka ce jama'a zan yi muku wa'azi kan gulma sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce a sai ka fara bayanai menene gulma ya akai kaza ya akai kaza ya akai kaza ya akai kamar da hudubar juma'a take misali domin hudubar za ga tsari ne na wa'azi sannan sai ka bi kana daddaurewa da ainihin dalilanka na fatar an gane saboda kan muka zo abu sai mun dan tattauna shi mun yi sharhi a kan shi mun tsoratar ko mun sa'an nan kuma sai mu ce saboda kaza da kaza da kaza insha Allah ta'ala jama'ar musulmi waɗannan su ne bayanan da zamu kuma kamar yadda aka sani kullum wa'azuzinmu da karantarwarmu da laccocinmu duk zamu gina su ne a bisa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce maganganun Allah waɗanda ya faɗa a cikin alkur'ani ba waɗanda ya faɗi a cikin attaura ko injila ba maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka tabbata a hadisai ingantattu masu nagarta ba hadisan da basu tabbata ba sannan duk wata magana da za mu ɗauko daga wani malami sai mun ambaci sunan malamin insha Allah ta'ala sannan kuma sai mun yi ishara zuwa ga littafin da muka ɗauko wannan magana in ko ba haka ba to zai zama mun ɗauko wata magana a dunkule daga wasu malamai mu ce malaman musulunci sun ce kaza za mu iya cewa a duba littafi kaza ko makamantan haka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka dubi ainihin wato ita gulma ya kamata ainihin wato a yi mata kyakkyawan dube a bisa yadda shari'a ta dube ta ba a bisa yadda ainihin mutane suke duban mecece gulma ba galibi mutane za su zauna suna surutai akan wane ko akan wance ko a tsakanin wane da wance ko tsakanin wane da wane ko tsakanin su wane waɗannan maganganun da suke marasa daɗi ne na cin mutunci ne na tsegumi ne na yi musu sharri ne ko kazafi ko kuma faɗin gaskiyar abin da ya tabbata waɗannan mutanen su yi so da dama idan ka ainihin yi musu magana ka ce a ah, amma kun san cewa wannan maganar da kuke game da wane ita ake kira gulma sai ce a ai gaskiya ne ai ya tabbata ya yi ko kun san cewa wannan magana da kuke faɗi tsakanin wance da suwa ne ko kun san cewa gulman su kuke sai ce a ai ba kasafi muka musu ba ai ya tabbata ainihin sun yi to gaga ashe mutane abin da suke zato ita ce gulma shine ka zauna kana faɗin ƙarya ko ƙazafi a kan mutum a halin baya mutane abin da suka ɗauka gulma kenan ka zauna kana karya ko ainihin sharri ko kazafi ga wani ko wata ko wasu abin da ba su yi ba to shi ne gulma a wurin mutane to amma idan muka waiwayi mahaska ta shari'a ko mahanga ta shari'a sai mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kawo bayani dangane da menene shari'ar musulunci take nufi da gulma don haka nake so ainihin ɗauko mana wannan fassara daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga waɗanda suke da littafin riyadu salihin dan ba hadisi ta dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da uku dan ba hadisi ta dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da uku hadisin al'imamin nau ya kawo shi a cikin kitabul umuril manhi anha babu tahrimul ghiba wal amri bi hifdhil lisan wata matattara ce da al'imamin nawa ya tara ya sa mata matattarar al'amuran da aka hana yin su daga cikin abubuwan da ya kawo sai ya ce babin da ke magana akan haramcin gulma da kuma umarni da shari'a ta yi cewa lallai musulmi ya rinka kiyaye harshen shi daga maganganun da ba su halatta ba al-imam an-nawawi yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala atadruna man ghiba qala allah wa rasuluhu a'lam قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta rawahu muslim babban sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ko kun san mecece gulma wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da manzon Allah yake bi in zai karantar da sahabban shi wata mas'ala mai muhimmanci ko in yana so ya musu wa'azi game da wani abu mai muhimmanci ko kuma wani abu da yake ganin sun kuskura fahimtar shi kamar yadda mafi yawancin mutanen mu yanzu sun kuskura fahimtar mecece gulma kamar yadda na faɗa mecece gulma a wurin su ita ce in zauna ina shararawa na ƙarya a halin baya nan sahabbai sai manzo Allah ya fahimci sun kuskura ma'anar mecece gulma to duk abin da annabi ya ga muhimmancin shi ya kai ko kuma ya lura cewa wannan abin an kuskura fahimtar shi in yanzu baya karantar da su shi kai tsaye sai jeho musu shi da usulubin tambaya don ya ji irin fassarar da za su yi wa abin ya tabbatar da cewa lallai sun kuskura fahimta abin sannan sai tura su akan ingantacciyar fassara na fata an gani wuce musu kun san mecece gulma kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su suka fi sani a nan na daga cikin ladabin da su kuma sahabbai suka yi sun suka fahimci annabi ya gano kuskuren ma'ana ko kuma sun fassara wani abu ba daidai ba yi musu tambaya na ya gano sai su da ilimi ga Allah da manzon shi don haka kun san mai ce gulma sai suka ce a Allah da manzon Allah su suka sani qala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zikruka akhaka bima yakrah ambatanka ga ɗan uwanka da abubuwan da baya so abubuwan da baya so ya yi waɗannan abubuwa yakinan amma baya so ka ambaci waɗannan abubuwa ya tabbata ya yi zina ya tabbata ya sha giya ya tabbata ya yi sata sai ka zo ka zauna kana ambatan waɗannan abubuwan wanda da yana wurin zai ji baya so to ka yi gulman shi kila to da aka ji haka sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afara'aita in kana fi akhi ma aqulu to me kake gani in ya zama maganganun da nake faɗi a kan shi an kama shi yayi zina an kama shi yayi sata an kama shi yana kaza waɗannan abubuwan da nake faɗi in ya tabbata kuma yayi su fa daga nan ne za ka gane ashe da farko sun fahimci cewa gulma ita ce ka zauna kana kazafi don haka lokacin da ya ce musu ka ambaci abin da ya tabbata dan uwanka yayi amma baya so a faɗa sai suka ce to in ya zama abin ya tabbata ya aikata shi ba kazafi nake mai ba ba ƙarya nake mishi ba wannan kuma mai ce. qala sai annabi ce in kana fihi ma taqulu idan har maganganun da kake faɗi game da shi gaskiya ne tabbas ba sharri bane faqad tabtahu to kai gulmai shi ya tabbata ya yi laifin ya tabbata ya aikata kaza ba mai kyau ba kuma sai ka zo kana fadi to kayi gulmashi shi wa in lam yakun fihi ma taqulu idan kuwa abubuwan da kake fadi game da shi ba su tattare da shi bai aikata su ba fa faqad bahattahu to kayi mishi kazati kayi mishi ƙarya to anan wannan hadisi ya fassara mana ne ya fassara mana gulma dan haka yanzu ba mu da wata tantama domin wannan fassara ta zo ne an tariqil wahayi ta hanyar wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara kenan yanzu jama'a ina so ku gane daga cikin hikimar wannan laccar tamu hikimar za ta ƙara bayyana lokacin da na zo ina magana dangane da haɗari da kuma haramcin gulma wato gulma tana fatattaka al'umma fiye da yadda bama-baman da ƙasar amerika ta jefa wa hiroshima gulma tana fatattaka jama'a tana haifar da gaba da kiyayya tana haifar da lalacewar ayyuka na fahimci cewa za ka ga ustazai masu hadda alkur'ani sun haɗu a masallaci suna hadda alkur'ani amma sai su tsaya suna gulma ustazai ne masu koyon hadisi ko shiɗin za ka ga sun zauna jikin masallaci gulma suke yi idan ya zama nau'in waɗannan mutanen waɗanda ke haddan littafi mafi daraja su ne suna haɗawa da gulma me kake tunanin waɗancan samari waɗanda suka zauna a bakin hanya suna jiran 'yan mata su wuce su tsogale su don su samu wadda za su yi magana da ita me kake tunani game da waɗancan dattawa waɗanda 'yan al'ada ne ko 'yan gargajiya ne ba su samu tarbiyya irin ta sunna ba me kake tunanin matan aure da ke cikin gida me kake tunanin 'yan kasuwa a kasuwarsu waɗannan su ne ɗaliban ilimi masu hadda alkur'ani a ina a cikin masallaci waɗannan bayan Allah ne suka shigo masallaci za su yi itikafi amma me suke yi gulma suke waɗannan masu aikin hajji ne ko umara suka shigo masallacin ka'aba ko masallacin manzon Allah ga kabarin manzon Allah suna hange kafin a zo a ta da iqamar sallar magariba ko isha sai su haɗu suna gulma idan ya zama nau'in waɗannan al'asiya waɗannan mutanen da ake ganin zafafu ne suna gulma ashe in ka shiga kasuwar sabon garin zaria ko kasuwar tudun wada ko manda market da ke maiduguri ko kasuwar kaza da ke gari kaza ka je ka samu suna gulma ashe ba za ka yi mamaki ba tun daga gulma har cikin ka'aba ga mutane na itikafi da azumi a bakinsu suna gulma ga mutane a filin arafa suna gulma ga mutane a muzdalifa suna gulma ashe akwai bukatar waɗannan irin wa'azozin a gabatar da su ga musulmi don kowa ya kiyaye harshen shi yiwuwa wannan gulmar da za ka yi ta minti biyar ko ta minti biyu ita ce za ta ruguza aikin hajjin da ka je ka hau wannan arafar da yawan nan tsegumi da gulma da zaka zauna ne, a masallacin ka'aba shi zai lalata wannan umararka itikafinka haddaka ta alqur'ani mai yiwa duk a ɗibi ladar a bayar ga wanda ka zage shi a wurin gulmar shi jama'a wa'azi baya nishin kawai sai a zo a tara mu ana wa'azin da kirjin mu zai ɗume ko kuma kan mai zafi mai takabbara a halin mu kanmu muna cushe da zunubai waɗanda suke ruguza ibadar mu in dai ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam in kana fihi ma taqulu abin da kake faɗi game da ɗan uwanka musulmi in ya tabbata ya aikata faqad irtabtahu kai gulmashi shi wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu in ku bai da wannan siffar to kai mishi kazafi jama'a yanzu wanne ne yake da sauki cikin biyu gulmar ce ke da sauki ko kuwa kazafin babu wanda yake da sauki a ciki domin sadda ka zo kana faɗin abubuwan ya tabbata yayi an ce kayi gulmar to sadda kuma ya tabbata abubuwan da kake faɗi tabbas bai aikata ba yi mishi kazafi ita gulma ba ta da haddi amma kazafi fa yana da haddi kenan wannan ke fara maka ishara akan nau'in muni da kuma kazafi yake ɗauke da shi wadda gulma ba ta da shi wannan ya nuna mana kowane ɗaya daga cikin biyun da ka samu kanka a ciki ka faɗa cikin kabiratun min kaba'iril ismi ka faɗa cikin babban zunubi Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye idan muka ɗan dawo baya kaɗan a cikin wannan littafi za mu ga jeren giyar ayoyi da hadisai waɗanda wannan babban malami al'imamin nawawi ya kawo domin ya bayyana ainihin haramcin gulma Ɗan uwana mai saurare yayin da ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi ya fassara gulma da cewa ita ce ambatan laifuffukan da ya tabbata dan uwanka yayi waɗanda baya so ambata ka ji cewa in ya tabbata abubuwan da kake faɗi ƙarya kake mishi nan kuma ƙazafi kai mishi to akwai bukatar kuma ka gano nassoshi da suka tabbatar da haramcin nau'in wannan laifi na gulma Allah madaukakin sarki ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آية تقوم الشابي في سورة الهجرات Allah ya ce, Kada wasu daga cikin ku su yi gulmar wasu kada wasu daga cikinku su yi gulmar wasu sai Allah ya ce yanzu ɗaya daga cikinku zai so ya ci naman ɗan uwan shi musulmi a hali ya mutu za ka yi sha'awa a ce wannan ahmad ne ɗan uwanka musulmi ibrahim ne ɗan uwanka musulmi abdallah ne ɗan uwanka musulmi ka yanka shi ka zauna ka gasa naman shi kana ci to ba ka yanka shi ba ya kwanta ya mutu sai ka zo ka ɗauki naman shi kana ci za ka yi sha'awar haka Allah ya ce fakari hitumuhu da an faɗa muku wannan misalin sai ku ji kun kyamaci wannan abu ba ku so ba za ku iya haka ba sai Allah ya ce wattaqullaha to sai ku ji tsoron Allah domin abin da kuke aikatawa munin shi bai gaza daga cin naman ɗan uwanka ba a halin ya mutu hadisi sahihi ya zo ya fassara wanda za mu karanta shi ba da jima wannan ba insha Allah Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku tuba zuwa ga Allah inna Allah tawwabun Allah mai karban tuba ne rahimun kuma Allah mai rahama ne Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun abin duk da baka da masaniya akan shi karka kutsa kanka cikin shi inna sam'a wal basra domin jinka da ganinka wal fu'ada da zuciyarka kullu ula'ika kana anhu mas'ula duk sai an tambaye ka a kansu yayin da ayar farko da muka karanta kai tsaye take magana dangane da hadari da muni da haramcin gulma ita ko wannan ayar tana ainihin magana ne jimillar magana game da duk abin da kunnen ka zai ji da duk abin da idan ka zai gani da duk abin da zuciyarka za ta ainihin rike jama'a wannan ayar ta ne mana ishara akan kunne yana gulma ido yana gulma sannan zuciya ma tana gulma innama baki ne yake gaskatawa ko kuma ya karyata za mu zo mu magana dangane da haɗarin sauraron gulma wanda wannan ya nuna nau'in gulmar da kunne yake shine sauraron gulma mai sauraron gulma a wajen zunubi bai da bambanci da wanda yake faɗin gulma da bakin shi Da haka shari'a ta marmaza ta mishi tsawa game da sauraron gulma da kuma in ya rasa yadda zai yi to za a faɗi matakin da ya dace ya ɗauka sannan ido na gulma ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana itikafi a cikin masallacin shi da watan azumi matar shi safiya yar huyayyin ta zo duba shi sai ya taso zai raka ta bayan sun gama tattaunawa sai su sahabbai guda biyu suka zo wucewa sai suka kyallara idansa sai suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka tsara sai suka yi gaba sai manzon Allah ya ce ala rislikuma ku tsaya inda kuke ku take ta nan sai ce ku dube ta mata sai ce safiya yar huyayye sai suka ce ai sai manzo Allah ya ce a'a shedan yana gudana a jikin dan adam duk inda jini ke gudana wannan hadisin isharar da yake shine idan su yayi gulma idan su ya leko wani abu so da dama zaka ga mutane suna haka idan su ya leko haka sai ce Allah ya kiyaye idan yayi gulma ke shine ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san duk wani ido mai kwange duk wani ido mai ha'inci me yake nufi da kwange anan ko ha'inci shine ya gulmato ya hasaso kaza sai kuma ya kauda kai a ƙarƙashin wannan kaji yadda aka ido yake gulma ya aka zuciya take gulma shine san da ka sa wa idan ka kalli kaza ko ka sa wa kunnen ka ji kaza wannan maganar da ka ji sai ka rike ta a zuci zuciyarka ta ɗauki gulma rana alkiyama yadda za a binciki gulmar da kunnen ka ya saurara a binciki idan ka kun ainihin wato gulmar da ya gani hakan nan kuma za a ainihin binciki zuciyarka game da gulmar da ta rike a zuciya haka za ka zo ka ji daga cikin haɗarin da mai sauraron gulma ke shiga idan har bai tura gulmar ba ko kuma ya ture ga baki amma zuciyar shi na jin daɗin labarin da ake bashi zaka ji inda malamai karara suka ce ya zama munafiki kuma me yasa saboda ya yi gulmar zuci ya ji ana zagin wani sai ce haba jama'a haba jama'a ai ba kyau ai gulma ake amma fa yana jin daɗin labarin ko kuma wannan abin da ake a zuciyar shi zaka jin da malamai kai tsaye suka ce munafiki ne hadarin shi kuma ya fi me ya fi na mai gulma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yake kullu ula'ika dukkan kunne ko ji ko gani ko ido ko zuciya ko abin da ta rike kana anhu mas'ula Allah zai tambaya a kansu aya ce ta talatin da shida a cikin suratul isra Allah madaukakin sarki ya kiyaye babban malami al'imamin imam an ce yace ilam ka sani annahu yanbaghi li kulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalami illa kalaman zaharat fihi al-maslaha ya kamata dukkan mutum musulmi ya kiyaye bakin shi da harshen shi daga faɗin wata magana kowace irin magana ce sai in ya gano cewa maganar tana da amfani duk inda gulma take ku ba ta da amfani a ƙarƙashin wannan ka kula abin duk da bakinka zai faɗi yana da amfani gare ka yana da amfani ga waninka yana da amfani gare ka ga waninka sai ka faɗe shi in babu sai ka ja bakinka kai shiru wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslaha fa sunnatul imsaku anhu malam yace duk sanda aka gano cewa magana kaza tana da amfani sannan kuma yadda take da amfani tana da cutarwa to abin da yafi zaman lafiya shine ka bar wannan maganar domin a nan jar'ul mafasidi muqaddamun ala jalabil manafi maganar kaza in na faɗe ta tana da amfani ita ɗin nan kuma tana da cutarwa to a nan cutarwar ta gurɓatar da wancan amfanin don haka abin da yake zaman lafiya shine in bar wannan magana li'annahu qad yantazzu al-kalam al-mubah ila haramin aw makruh domin ita maganar da take halal takan iya juyowa ta zama haramun wani lokacin ko makaruhi wa zalika kasirun fil ada duk wanda ya rayu da mutane a al'adunsu ya san irin wannan na faruwa da yawa don haka wassalamatu la ya'diluha shay'un babu abin da ya kai zaman lafiya to menene zaman lafiya a wannan lokacin ka ja bakin ka kai shiru dan haka jama'a iyyakum wasarfara ku daina yawan zance yawan magana ya zo a cikin kitabul hifzul lisan as-samt wa hifzul na al-imam ibnu abi da isnadi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace in ne maka wasiya bi tulis samt wasika bi tulis samt annabi yace in ne maka wasiya da tsawon kame baki ka dade kana bakin ka shiru yadda in ya zo za ka yi maganar sai ka yi yar kaɗan ya zama kana da tsulu samt jama'a kowa ya koma gida ya nazarin waɗannan nasoshin Allah ya taimake mu a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ainihin ruwaito da isnadi sahihi daga sahabi Abu Hurairah annabi na cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda yadda da Allah da ranar lahira ya fata alheri ko kuma ya shiru wannan hadisi yake nuna mana faɗin alheri ya halatta amma in ya zama ba alheri zaka faɗi ba to alherin kuma a nan shine kai za bakin ka kai shiru ya zo a cikin wani hadisi wanda babban sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya tsara mishi yarda yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa innal ya ta kallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila nari ab'ada mimma bayna al-mashriq wal bawa zai faɗi magana ya buɗe baki ya faɗi magana bai yi tunani ko bai san cewa wannan kalmar in ta sulɓa shi zamiya ta ɗibe shi sai ta ainihin wato kai shi cikin wuta ya yi tafiya ya gangara cikin wuta tsawon tazarar da ke tsakanin gabas da yamma kalma ɗaya ce mutum zai faɗi bai tsaya ya yi nazarin abin da ke cikin kalmar ba amma idan kafa shi ta goce ya fara zamiya a cikin wuta sai ya yi zamiya a cikin santsi na wutar jahannama tsawon faɗin da ke tazarar tsakanin tsakanin ainihin gabas da yamma kalma ɗaya kenan wannan ya hukunta duk wata kalma da zaka faɗi ka tsaya ka tattauna ta ka yi li'irabinta ka dubo ma'anarta ka gano wannan kalmar zuwa ga alheri zata kai ka faɗe ta zuwa ga sharri zata kai ka janye ta Allah maraukakin sarki kiyaye sannan al-Imam al-Bukhari ya sake ruwaitowa daga sahabi Abu Huraira wani hadisi makamancin wancan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam Allahu akbar annabi yace bawa yakan faɗi kalma ɗaya wadda kalmar za ta yarda da Allah maɗaukacin sarki sabbi faɗi kalmar ma bai damu da ita ba amma kalma ce mai girma wadda za ta ainihin wato rinka daga darajar shi har ta ba shi darajoji masu ɗaukaka a cikin aljanna sannan akan samu lokaci bawa ya faɗi kalma ɗaya wadda za ta fusatar da Allah maɗaukakin sarki da ya ɗaga kai ya dubi muguwar ma'anar da ke cikin kalmar ba wadda wannan kalmar za ta sa shi ya tuntsira gudi-gudi a cikin wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a waɗannan nasoshin idan an fahimce su da kyau nasoshi ne daga wahayi waɗanda suka zo da ɗimi su daga Allah maɗaukakin sarki da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka wajibi ne al'umma a yi kokari ainihin a kiyaye waɗannan nasoshin sun ishe mu domin mu gane cewa lallai babu shakka tabbaci haƙiƙa gulma haramun ce kuma babu ainihin makawa kan haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye a <clears throat> nan zan yi ainihin amfani da wannan damar har wa yau bayan da muka ji nasoshi na alkur'ani da nasoshi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da al'amarin da ya shafi ainihin wato gulma sai kuma mu ji menene kaɗan daga abubuwan da malaman ainihin wato musulunci suka faɗi <clears throat> game da ainihin wato haɗari kuma ainihin sharrin gulma Allah ya kiyaye jama'ar musulmi sharri da hadari na ainihin gulma ya kai matuƙa a inda al'imamin nawawi a cikin ainihin wato littafin shi afkar ya ba da labarin ijma'i ko kuma ittifaki na malamai akan cewa malaman musulunci baki ɗaya sun haɗu akan cewa gulma ainihin haramun ce kuma babu wani sabani kuma babu wata tantama dangane da ainihin wannan haramci nata Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan muka dawo ko muka dubi illolin da gulma take haifarwa ga meyinta yinta da kuma wanda ake gulmar da shi da kuma wanda ke sauraron gulmar sai mu ga wasu hadisai kwaya biyu rak sun isa su ainihin bayyana mana waɗannan haɗurra wani sahabi mai suna nufai alkunyin shi abu bakrata Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala fi khutbatihi yawman nahr bi mina fi hajjatil wada hajjin ban kwana aka je amina a ranar ainihin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ainihin khutba yayi wa'azi kenan waɗannan irin hadisan sukan ɗan rudar da wasu an ce annabi ya yi hutuba a ainihin wato ranar sallah amina shin akwai wata hutuba ne ta musamman abin da ake nufi wa'azozi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wa musulmi a zaman ainihin mina domin ai mai aikin hajji babu sallar idi a kan shi mai aikin hajji babu sallar idi a kan shi alhazai da dama sukan fitini kansu lallai sai sun marmaza sun taho ka'aba domin su samu sallar idi babu wanda ya shar'anta musu ko ya sunnanta musu ko ya mustahabbantan musu domin akwai wasu ibadoji da aka shagaltar da su a daidai lokacin da ake sallar idi a makka da su kuma an shagaltar da su da waɗannan ibadojin amina waɗannan ibadojin su ne jifa wanda ba za su yi wannan jifa ba sai rana ta bullo kaga daidai sallar idi kenan sannan aski sannan yanka sannan in sun gama waɗannan abubuwan sai su gangaro su ta ainihin ka'aba sai su kewaya ɗakin Allah waɗannan abubuwan babu shakka su ne abubuwan da aka shar'anta mai aikin hajji a ranar idi don haka babu sallar idi a kan shi malamai da suka halarci wannan aikin hajji abin da yake kansu shine su rinka kokarin tara alhazan da ke kusa da su suna wa'azantar da su suna karantar da su musamman game da ayyukan da za a yi a wannan ranar waɗannan abubuwan su ne za ka ji so da dama sahabbai suna cewa annabi ya yi hutuba a ranar idi ko kuma amina ko makamantan haka to a ranar idi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hutuba amina daga cikin abubuwan da ya faɗi ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum jama'a ku sani da cewa jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun alaikum ka hurmati yaumikum haram ne gare ku kamar yadda wannan ranar take da alfarma a wurinku bai halarta ku ce ta alfarmanta ba haka jinin musulmi haka dukiyar musulmi haka mutuncin musulmi Si fi shaharikum haza. a cikin wannan wata na hijja. Si fi baladikum haza. a cikin wannan gari naku na makka ala annabi ya ce ku saurara hal ballagtu ko na isar muku da sako muttafaqun alaihi wannan bukhari da muslim suka rawaito shi menene wannan hadisi yake alakanta mana wa'azin mu da muke akan a'rab mutunci mutuncin musulmi haramun ne ka daga cikin hadari da illa da sharrin da gulma take kawowa yanzu yanzu nan wane zai zo ya zauna ya same ku kuna faɗin kalmomin alheri da yabo akan wane yana zuwa sai jefa muku bam kwaya daya na gulma sai ce wannan wannan da yake liyadi yana faɗin haka sai ku ji duk waɗancan alheran da ku ne kuka yi faɗin su ku ne kuke zayyana su ku kuke yaban shi a kai sai ku ji zuciyarku da tunaninku gaba daya gurbata akan shi gaba daya sai ku ji ba ku kaunar shi anan wannan da ya zo ya kawo gulma jinin mai gulmar ya jinin mai gulman ya zubar mutunce shi ya ci don haka a daidai wannan gabar ne barna ta zubar da mutunci ke bayyana ga wanda aka yi gulmar shi don haka dukkan wanda ka yi gulmar shi ka ci mutuncin shi ka zubar mashi da gulma eh, ka zubar mashi da mutunci a'a zuwa aka yi ana faɗin cewa kai ka ga wani yadda ya tara talakawan anguwarsu ya ciyar da su sai wani ya ce a ah, to amma kun san ina yake samun kuɗin kawunan yara ne yake ɗinkewa a buhu yana zuwa yana kaiwa gari kaza yana siyarwa wannan magana da za a faɗi mutuncin shi aka zubar sannan aka ɓata wannan mutuncin alheri da ake ganin ya aikata don haka jama'a wanda ya gulmar wani ya tabbatar da cewa ya zubar mishi da mutunci zubar da mutunci kai ya komo ba abin da yake yi sai ne su taɓa mutuncin al'ummar musulmi mazansu da matansu yaransu da manyansu dattawa da matasa malamai da masu sauraron wa'azi masu kuɗi da 'yan kasuwa ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa aikin da yake kenan ya ga cewa ya zauna nan ya yi gulmarwa ne ya zauna nan ya yi gulmarwa ne ma'ana shi kayan tallan shi shine zubar da mutuncin musulmi ne kayan aiki sana'ar shi Allah ya kiyaye wannan shine hadisi na farko hadisi na biyu daga as Aisha Allah ya tsara mata yarda tace qultu lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hasbuka min safiya kaza wa kaza annabi yana zaune da matar shi Aisha to yana da wata mata matar kyakkyawa ce ta iya girki ta iya kula da miji ashe wannan abun yana fusatar da Aisha saboda Aisha tana ganin cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wadda ta kai ta kyau da budurci da kuruciya da iyawa sai kuma ga wata an samu ta iya tana da kyau ta iya kula da miji sai dai kuma gajeruwa ce ita kuma Aisha sai take ganin wannan na kasa ce dan haka ran nan suna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce manzon Allah safiyar nan wai da kake damuwa da ita ba ganin ta yar gajeriya yar ya haka ne abin sha'awa a wannan kuma annabi ya ce na لقد kalimatan. Kin faɗi wata muguwa kalma? لو مزجت dima'il البحر da za a cuɗanya wannan maganar taki da ruwan teku duk yawan ruwan teku ku duba jama'a ƙasashe da garurukan da ke da teku teku fa tana zama musu lahirar duk wani datti da shararsu su ne saboda duk wani kashi da za a ɗiba a zuba gaba ɗayan kashin gari guda aka zuba shi a cikin teku sai ka haɗiye shi an jima an gano kaɗi ruwan sai ka ga babu alamar kashin duk wata bola duk wata kazanta in ka zuba a teku teku za ta haɗe amma wannan kalmar ƙwaya ɗaya da Aisha ta faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce. لو muzijat bima'il البحر لمزجته wannan kalmar taki kwaya ɗaya da sai ta gurbata ruwan teku ma'ana duk ƙazantar da ke Najeriya jama'a da za a ɗibe ta a zuba ta a teku fa in aka zo kashe gari za a nemi ina wannan ƙazantar take amma kalma kwaya ɗaya ta gulma in aka jefa ta a cikin teku da za a fitar da ita a haƙiƙaninta sai ka gurbata ruwan tekun har gurbata ta bayyana to yanzu wannan hadisin in ka dube shi da kyau ne yake so ya bayyana maka yana son ya bayyana maka kalma ɗaya ta gulma tana fatattaka al'umma gaba ɗaya kamar yadda take fatattaka ruwan teku gaba ɗaya yanzu kalma ɗaya ta gulma a masallacin nan sai ta sa tashi mai ta faɗa da junanmu kalma ɗaya ta gulma a masallacin nan sai ta haɗa mu gaba da ƴaƴanmu da jikokinmu da mata da tattaɓa kunne har abada kalma ɗaya ta gulma sai ta tayar da yakin basasa a ƙasa kalma ɗaya ta gulma sai ta haddasa fitinar da za ta mai da mutane da yawa su zama galabaitattu ƴaƴa da yawa su zama marayu matayan aure da yawa su zama ainihin aramin su zama gwagware kalmar gulma ƙwaya ɗaya abinda wannan hadisin ake so ka gane kenan in ya zama kazanta ta kashi ko fitsari da jini da bola da datti da duk wata kazantar jama'a ba ta iya gurɓata ruwan teku amma kalma kwaya ɗaya ta gulma tana gurɓata ruwan teku sannan ina son ku duba wace ce ce wannan kalmar gulman aisha ce wadda da nassin Allah da nassin manzon Allah kirarinta as-siddiqatu ashe wannan ke nuna maka duk darajar malantar mutum da imanin shi gulma a bakin shi gulma ce ba za ta canza hukunci ba kuma muninta ba zai ragu ba in ba haka ba sai a ce wannan ai ba komai ba ne tunda Aisha ce ta yi amma kuna ganin gulma daga bakin Aisha kuma wa yake ba da wannan fatawar annabi bai dubi cewa wannan mata ta bace tunda ta gulma ba komai kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan yake nuna maka tarbiyyar da yake wa mutumin da yake da mata ɗaya ko biyu ko uku domin sadda yake zaune da wance yayin da ta ce kaza game da wance in ya ja baki ya shiru ko ya ja matashin kai ya kifa kanshi sai ta ce ah, ina magana baka ji ba sai ce ina jin ki to ba za ka ce komi ba a ah, to Allah kiyaye kin san komi kaddara ne mukaddari ne annabi bai yi haka ba zagewa ya tunkuɗe wannan magana tare da bayyana mata kuskurenta da kuma munin wannan kalmar a nan abin ne da nake so kawai mu ɗauka shi ne daneji da illa da sharrin da kalmar gulma take yi ƙazanta da dattin gari baya iya yi shi ne hikimar da ke cikin misali da aka yi da ruwan teku ba ce ruwan rijiya ba ba ce ruwan famfo ba ba a ce na kogi ba ba a ce ruwan gulbi ba ko kududdufi ruwan teku <clears throat> malamai masana sun tabbatar da cewa halittun da Allah ya tara a cikin teku babu irinsu a doron duniya kamar yadda suka tabbatar da cewa faɗin ƙasa da teku ta mamaye a duniya ya fi faɗin ƙasar da ƙasa ta mamaye a duniya amma duk da haka ka ji kalma ɗaya ta gulma za ta gurɓata duk yawan ruwan teku kudin nan dan uwa sai ka bincika daga sallah asuba da kai zuwa ɗazu ko zuwa yanzu kalmomin gulma guda nawa kai mutumin da kai gulman shi ya san kai gulman shi me kake tunani in kuka waye gari ranar alkiyama sallah azhar din da ka sallame a yanzu a nan wadda daga ita sai wa'azin nan aka ɗauki wannan sallah aka ba shi a madadin gulmar shi da kai ka zauna kana itikafi sai kai gulma me kake tunani a ɗauki wannan ladan itikafin a danka mishi a ranar alkiyama to da waɗannan bayanan da waɗannan nasoshin jama'a za ku fara gane hikimomin da suka sa akwai buƙatar wannan laccar mu same ta babu shakka mu ahli sunna Allah ya albarkace mu da alqur'ani da sunna alhamdulillah Allah ya albarkace mu da aiki da alqur'ani da sunna alhamdulillah Allah ya albarkace mu da kafewa akan alqur'ani da sunna duk ana ha maza ana ha mata amma wani bom ne gashi nan shedan ya tsana na wargaza aiki da alqur'ani da sunnan da yake saka mu a cikin shine gulma jama'a kun dai ji wannan wannan hadisi ce ne wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito shi al-Imam Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa kuma hadisi ne mai inganci sahabi Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda yace dan lamma urija yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin sanda aka yi isra'i da ni aka je aka kai ni can baitul maqdis aka kuma yi mi'raji da ni yace sai na wuce wasu mutane mutanen suna da ƙumba, ko suna da farata farce ko suna da akaifa amma kuma ita akaifar ba irin ta halittar mutane ba ce makayi ne aka yi musu da shi shafa ce karfe ne na gora ma'ana su ne aka yi musu a matsayin kumba yakhmishuna wujuhahum suna takarta fuskokinsu da waɗannan ainihin kumbata su wasu durahun da kuma kirazansu faƙuntu annabi ya ce sai na ce wa jibril man ha'ula'i ya jibril ranna irin mutane ne waɗannan qala jibril ya ce haula alladhina ya'kuluna luhuman nas waɗannan su ne masu cin naman mutane masu cin naman mutane karka fahimcin zahiri masu gasa naman mutane suna ci nassin alqur'anin can da muka kawo da nassin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fassara mana menene ma'anar cin naman mutane a cikin wannan babin shine gulma domin a wata riwaya ta wancan hadisin Aisha da ta gugumin eh, abin nan Safiya aka ce sai da wanzu Allah ya ce mata ki dauki tsinke ki sakuce ce ban yi sakuce ba ina zan ci na ban ci nama ba ina zan yi sakuce yace ki dauki tsinke ki sakuce ce ban ci nama ba ina zan yi sakuce ce kin ci namanta kaga waɗannan nasoshi suna fassara mana ne suna fassara mana ha'ula illazina ya'kuluna luhuman nas azabar da za a yi wa masu cin naman mutane kenan da ijma'in malamai suka ce waɗannan azabobi ne na kabari jama'a duk mutumin da yake gulma kun ji abin da za a rinka mushi a kabari shine kumba ce za a yi musu ta mai ta gora ta karafuna wadda za su rinka kartar fuskokinsu da kirazansu sannan wa yaqa'una fi a'radihim kuma suna afkawa cikin mutuncin mutane suna cin mutuncin mutane wannan hadisi sahihi ne al abu dauda da al ibn hibbana suka ainihin ruwaito shi jama'ar musulmi waɗannan kadai sun isa su bayyana mana illoli na ainihin gulma kaga illar tana wargaza jama'a ta lalata lada sannan kuma ta tabbatar da mutum a cikin azaba da zaran saka shi a cikin kabari sannan rana alkiyama yana jiran ya gangara cikin wutar jahannama wadda iyakar gangarawar kawai zamiyar da za ta sulɓe shi sai ta ɗauke shi tafiyar da ke tazarar gabas da yamma Allah madaukakin sarki ya tsare mu jama'a sai kokarin kiyayewa idan muka koma abu na hudu da ya kamata mai magana a wurin wannan wa'azi namu za mu ga cewa shine haramci da hadari na sauraron gulma haramci da hadari na sauraron gulma shi dai wannan malami da muke magana a kai al'imamu yahya sharafuddin annawawi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yana da littafi mai suna al'azkar a cikin littafin nashi al'azkar ku ji abin da ya faɗi game da hukuncin sauraron gulma da haɗarin sauraron gulma da kuma in ka samu kanka a wani majalisi na keke da keke yadda ba yadda za ka yi sai ka saurara ya za ka yi ya ce ilam أما الغيبة كما يحرم من المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها kamar yadda gulma ta haramta ka yi ta haka kuma ya haramta ka saurari gulma haka kuma ya haramta ka tabbatar da gulma ka ji ana yi ka gaskiya ne ya aikata gaskiya ne sun aikata gaskiya ne nima ina daga cikin waɗanda ke wurin sanda aka kama ta waɗannan suna tabbatar mana da haramcin abubuwan uku na ɗaya sauraron gulma haramun ne na biyu karfafa da goyon bayan gulma haramun ne na uku yin gulmar haramun ce fayajibu alaman sami a insanan yabtadi'u bi ribatin muharrama ayyan yanhahu in lam yakhaf dararan zahiran wajibi ne ga duk wanda ya ji wani yana gulma duk zaran ka ji shi zai fara gulma to kai marmaza ka ainihin hana shi matukar ba tsoron wata cutarwa ta zahiri kake ba a nan al'imamin na wuce wata kalma wadda na tsinkayo ta wadda ita ce za ta taimake mu akan tattauna gabar mu ta gaba na wannan wa'azi insha Allah ta'ala akan shin daga cikin gulma akwai wadda take haramun akwai kuma wadda ta halatta kenan domin abin da yake cewa fa yajibu alaman sami'a insanan yabtadi'u bi ghibatin muharrama wanda duk ya ji wani zai fara gulma ta haramun to ashe akwai wata gulma wadda ba ta haramun ba kenan zaka zo ka ji malamai da suka bincika kuma sai suka gano akwai kuma gulmar da take wajibi ce akan wasu mutane ma dole su yi ta kuma in har ba su yi ta ba su kuma za su samu zunubi sarki ya tabbata ga Allah malamai magada annabawa yace lallai duk wanda ya ji ana gulma irin wadda take haramun ce to in dai ba yana tsoron wata cutarwa ta zahiri ba to lallai dole ne ya hana yau mutum ne ka je wurin shi zai auna maka shinkafa kwano guda da safe sai ka ji ya ɗauko gulma anya in ka ce ranka ya daɗe wannan bai halatta ba to ko ba za ka samu shinkafan nan ba kaga za ka samu bararan zahiran cutarwa ta zahiri ko ha a'a kakkarfa ne wanda da zaran yi mishi musu zai sa hannu ya mauje ka kaga za ka haɗu da cutarwa ta zahiri to a irin wannan halin sai malam ya ce fa in khafahu idan mai sauraron gulman ya ji tsoron wannan mutumin wajaba alaihi al-inkaru bi qalbi ya kyamaci abin da zuci zuciyar shi ta kyamaci abin sai dai ita zuciya tana da wani hali da bahaushe ce labarin zuciya a tambayi fuska da zarar zuciyar shi ta kyamaci abin za a ga fuskar shi ta murtuke ko ta sauya tana sauyawa mai gulma ko zai ce a ah, ya naga ka kintsa fuska ka ganin ma matsala ta faru malam ya ce wa mufaraqatu zalikal majlis sannan kuma wajibi ya bar wannan wuri da ake zaman gulma in tamakkana min mufaraqatihi idan zai yiwu ya bar wannan wurin fa in qadara ala al-insan ala al-inkari bi lisanihi aw qata' al-ghiba bi kalamin akhar lazimahu zalika idan zai iya sa harshen shi kai tsaye ya ce jama'a a bar wannan gulma wajibi ne yayi in ba haka ba sai sauri ya soko wata magana ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai jama'a jiya gini ya zube a garin nan masu gidan kasa sun kaɗe jiya ce eh, eh kai ka ga wani layi amma fa kada ya karya kuma yawa dan kai ya zo kashe gobara da fetur ma'ana ita maganar da zai yanke waccan gulbar da ita ta zama mai ta zama gaskiya ce amma kuma ita babu ƙarya a cikinta kuma itan babu gulma a cikinta na'am jiya da daddare an yi ruwa ruwa ya zubar da gidajen ƙasa da yawa sai sauri ya soko wannan labarin to lallai idan zai iya haka wajibi yayi fa in lam yaf'al in ku zai iya haka yaki asa to yayi sabo fa in kana bilisanihi hiskut. idan da bakin shi ya bude baki ya ce wane kai shiru wannan gulma ce take wa huwa yashtahi bi qalbihi istimraru sai dai kuma zuciyar shi tana sha'awar a ci gaba da wannan zancen amma kawai da baki ne ya bude ya ce wani da Allah kai shiru wannan fa gulma ce amma yana son wannan labarin a zuciyar shi wa zalika nifaqun yace wannan kuma munafunci ne la yukhrijuhu an al-ithmi ba zai fitar da shi daga zunubin ba wala budda min karahatihi bi qalbihi dole ne ya kyamaci wannan abin da zuciyar shi kamar yadda bakin shi zai hana ومتى اضطر ومتى اضطر المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة إذا يزم جتا كي كرشان تكا تكا تك نتايا باب جد زي يهانا نبيو كوكما يهانا بأهانو با نأكو ba yadda zai bar wannan wurin to wajibi ne yayi saurare ai ne ya ci gaba da saurare akwai bambanci tsakanin saurare da ji to kar ya kasa kunnen shi yana saurare sai dai ya zama zuciyar shi na wani wuri kunnen shi ne yake jin kalmomin amma kalmomin ba sa insijami ba sa haduwa dan haka ba sa fitan mai da jumla ba ma ya fahimta me ake faɗi kasan dan adam yana iya irin haka yana zaune a wurin amma zuciyar shi ba ta wurin shi yasa a wani wuri Allah yake bada labari man alƙasama wa huwa shahid mutum ya kasa kunne yana wurin wannan shine ke tabbatar maka da jin abu amma kana wurin baka kasa kunne ba sai zama lallai kunnenka yana ɗaukan saƙon yana kaiwa cikin zuciyarka amma kuma da yake ita zuciyar ba ta wurin sai zama kalmomin ba sa haduwa ma'anar ba ta fita bala yake cewa bal fariquhu to a irin wannan halin ya zai yi kenan an yadhkura Allah ta'ala bi lisanihi wa qalbihi sai kuma yana zikiri kawai suna ta gurwa sai ta tsaya kana ta mimi da baki kana subhanallah alhamdulillah Allah akbar subhanallah alhamdulillah Allah ka kai da kanka kai dai baka ce musu ba balle su ce in yi a'a wane ba ruwanka da magana da muke sai ka ce a'a tasbihi nake yi shi kenan tasbihi ko ba zai zama laifi ba malam ya ce au bi qalbihi in kuma babu hali yayi nini da bakin shi dan kar su gane ma sai koma da zuciya yake tasbihin aw yufakkira fi amrin akhar ko kuma ya sako zuciyar shi wani tunanin daban yashtaghila an istima'iha domin ya shagaltar da zuciyar shi daga sauraron wannan gulma wala yadurruhu da zalika as-sama' min ghairi wannan jin da yake tunda babu saurare wa isra bai kuma kasa kunne ba to wannan ba zai cutu ba fi hadhihi al-hala al a wannan hali fa in tamakkana ba'da zalika min al bayan ya kai wannan halin sai kuma ya samu damar ya rabu da wannan wuri wa hum mustamirruna fil ghiba a halin su suna ci gaba da gulmar an kai lokacin da sako yake jiran a bashi an kawo an bashi wani hauha da makamantanta wajaba alaihi almufaraqa da ran bukatar shi ta biya sai tashi ya bar gurin qala allah ta'ala allah yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum idan kaga mutanen da suke kutsa kansu game da ayoyin Allah suna cin mutuncin maganganun Allah suna cin mutuncin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ka kau da kai daga gare su hatta ya hudo fi hadisin gaira har sai in sun dawo cikin wata maganar daban abin ake nufi mutane ne ke zaune sai ga sun fara shishigi game da ayoyin Allah kaga sun fara maganganun da ba haka suke ba abin za ka kau da kai ka cire bakinka daga cikin wannan hirar idan suka bar wannan magana suka dawo wata hira wadda ta halatta to ka iya sa musu baki wannan tana iya faruwa ga kowa tana iya faruwa ga kowanne irin nau'i na mutum a matsayinka na musulmi za ta iya faruwa a bangaren gulma a matsayinka na malami masanin alkur'ani ko sunna ko fiqh tana iya faruwa kana na sai ka ji wasu mutane sun ɗauko wata matsala wadda ta fi karfin su a ilmance kuma ka ji suna tabbadan badama a ciki yanzu nan jama'a a ce kaza da kaza saboda Allah a ce kaza da kaza wurin wannan sai ka cire bakinka saboda me saboda ka san magana da za ka yi ba za ta yi amfani ba sai ka bar su har sai sun fita daga wannan maganar sun koma wata sannan sai ka saka baki Allah yake cewa wa in ma yansiyannaka shaytanu ko dai ya zama shaytan ya mantar da kai suna cikin wannan gulma yansiyannaka shaytanu ko ko dai ya zama suna cikin wannan gulma sai shaytan ya mantar da kai ka manta kai sai ka ji kuma ka tsindama baki kai ma ka ci gaba fala taqa'ud ba'da dhikra Allah ya ce to da zaran ka tuno to karka ci gaba da zama a wannan wuri ma alqaumin na tare da waɗannan mutane azzalumai kana zaune tare da su suna gulma ka kau da ka can sai ka manta kawai sai ka ji kuma kana tare da su kuna gulma kana tunawa me za ka yi sai ka yi wuf sai ka ainihin ɗauke bakinka ka tashi daga wurin wannan ita ce aya ta 68 a cikin ainihin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya taimake mu al-imam an ya ainihin rera wata waka wadda ya ɗauko ta daga wurin magabata ya ce wasan aka sun an sama'il qabihi ka saunin lisani anin nutfi bih fa innaka inda sama'il qabihi sharikun liqa'ilihi fantabih yace jinka ka kiyaye jinka daga sauraron duk wata mummunan magana kamar yadda kake kiyaye harshen ka daga faɗin duk wata mummunan magana domin a sadda kake sauraron mummunar magana to kai abokin tarayya ne da wanda yake faɗin wannan mummunar magana zunubin mai gulma da zunubin mai sauraron gulma duk ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a waɗannan su ne muhimman abubuwan da ya kamata mu tsaya mu tattauna kuma ainihin tattace wuri akan waɗannan matsaloli waɗanda muka yi alkawarin za mu tattauna su insha Allah ta'ala saura da me jama'ar musulmi an ce amfanin ilimi shine aiki da shi ku sani mu nan da ke cewa muna bin alkur'ani da sunna <clears throat> shin mu ne da muka yi kaidi da cewa muna bin alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf ko kuwa waɗanda ke cewa suna bin alkur'ani da sunnan ne ba su wa kansu kaidi da bin tafarkin salaf ba a jimillance duk bin sunnar ka ka sani da cewa gulma <clears throat> tsegumi annanimanci kinibibi na bata ainihin wannan ibada ta ka komai kyanta saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim a idda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi sahabbai yace ko kun san wanda Allah zai wa fallasa a ranar alkiyama ma'ana kun san tantiri tantiri shine wanda za a waye gari yana cikin wadata amma kafin hantsi ya daga kuma ya ce, ya koma da bashi kun san wanda zai zama tantiri a ranar alkiyama sahabbai suka ce ai ba wani ne tantiri ba sai wanda bashi da dinare bashi da azurfa wanda bai da kotaro abin da suke fahimta wane ne matsiyaci wane ne fallasashe sai suke gani matsiyaci shine wanda ya yi gari bai da kotaro don Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce fallasashe a cikin al'ummata wannan yake nuna ba cikin kafirai ake maganar ba musulmi masu sallah masu azumi masu zakka masu hajji musulmi masu ikhlasi da tauhidi ba su da shirka su yake nufi da al'umma ummatul me yake nufi ummatul ijaba waɗanda suka amsa mishi suka bi shi Allah ya karbi ibadojinsu yace su ne waɗanda za su zo da kyakkyawar sallah da azumi duk nau'in ibadojin da suka yi Allah ya karba sai dai wane ya zagi wani ya wane kazafi ya gulman wani ya ci dukiyar wani ya ci mutuncin wani Yarin rinka ɗibowa daga sallar da azumin da biyayyar iyayen ana ɗiba ana biyan waɗancan mutane da ya ci mutuncinsu sai sa ga malaman salaf suna ture gulma kamar yadda sayyidu salaf yake tura gulma yanzu nan muka ji matar manzon Allah ta yi gulma manzon Allah ya tunkuɗa gulmar ya faɗa mata haɗarin gulmar bai mata kara ba al-imam al-hasan al-basri aka zo da ainihin gulma a majalisin makarantar shi algafar ta malam hajjaj bin yusuf Allah ya la'ance shi Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza ya ce kaza sai Hassan al-Basri ya ce babu shakka Hajjaji ya aikata abin da ya aikata wannan ya rage tsakanin shi da Allah amma kuna so ranar alkiyama yadda Allah maɗaukakin sarki zai biwa jama'a haƙoƙinsu akan hajjaji ɗan Yusuf ko kuma Allah ya bi wa Hajjaji dan Yusuf haƙoƙin shi akan ku sai suka ce a sai ce ku rufe wannan shafin makaranta nawa ce yau ake ɗaukar gulmar wani malamin a kai wannan makarantar tana da yawa makarantar ahlus sunna a gaban malaman ahlus sunna ina amfanin waɗannan nasoshin abin sai zama wa jama'a baƙon abu lokacin da muka zo makarantar mu muka ce kada wanda ya kawo mana labarin wata makaranta kada wanda ya kawo mana hirar wani malami so muka kai matuƙa wajen mubalaga da cewa hatta labari na alheri ka kawo saboda labarin na alheri akan biyo bayan shi da gulmar da za ta bata shi ta ce malam wani ya iya kira in ka je makarantar shi biyaran makarantar sun haddace alƙur'ani sai dai kuma yana aske gemu sai dai kuma yana aske gemun nan ya tabbata yana aske gemu. eh to gulma ce ta bata wancan alherin da ka fada ba ma son mu ci saboda ɗaliban ba su saba da jin irin waɗannan tsare-tsaren ba sai suka koma suka ce albani ya tsaurara a ɗaliban shi ko hira ba sa yi da shi ya ce kada a zo hirar wurin shi ba hirar ba me zai biyo bayan hirar gulma gulmar da za ta saka mu a wuta ba ma son wannan don haka jama'a idan dai za a bi tarbiyya irin ta annabi sallallahu alaihi sallama, idan har za a bi tarbiyya irin ta malaman farko to wajibi ne jama'a ku daina yin gulma a masallaci ne ko a ka'aba a harami masallacin annabi ne ko a masallatan ku ne a shago ne ko a kasuwa sannan ku daina zama wuraren gulma da yau za a ɗibo gulmar da aka yi a cikin kasuwa guda sakamakon wannan gulmar a ce za a cinna wuta wutar ba za ta tsaya iyakar wannan kasuwar ba za ta tabbace garin in dai kai ahlus sunna ne to a ga salihiyya daga gare ka ba dole bane in ana tafiya a mota sai an yi hira amma in hirar ta kama sai a duba ta alheri ce sai a yi to amma in gulma ce fa babu alheri yaushe mutane kun kintsa za ku tafi wa'azi mai maiduguri za ku tafi ko dakot amma kafin ku tafi mai dugurin nan kafin ku isa kun yi gulma ta awa uku kun yi gulma ta awa hudu me yasa saboda ba ku taɓa samun kanku a wata dama da kuka haɗu irin wannan ba to yau kun samu kun haɗu a cikin mota daga kano za ku tafi mai maiduguri daga sokoto za ku tafi karaye a'a daga birnin Kebbi ne za ku taho Gusau a'a daga Gombe ne za ku je Bauchi mota kuke ciki wa'azi za ku je mota kuke ciki daga wurin wa'azi kuke tafiyar awa biyu awa uku ta kama ku ku danna kasar ɗin alkur'ani mana kowa ya langabar da habashi yana sauraron karatun alkur'ani bai fi muku alheri ba ya fi muku alheri kasar ɗin wa'azin da kuka siyo kuke jiran sai kun je gida ku zauna ku ji ku danna shi a motar mana kowa ya ji amma ina amfanin kun je kun gama jin wa'azi kun samo lada kun yi alheri kafin ku dawo gida ku dawo da buhungunan wa'azin da bakuta buhungunan zunubin da baku tafi da su wurin wa'azin ba da ka ahalus sunna sai ku fadaka sunna ba ta takaitu akan aqida kadai ba bata kuma takaitu kan sallah kadai ba lallai sunna ta shigo cikin rayuwarmu wannan matsalar da muka yi wa'azi a yau a kanta kowa ya je nazari daga cewa tana daga cikin dalilan da ke fatattaka al'umma take rusa musu ayyuka yiwuwa duk sunnonin da kake bi tun farkon rayuwarka Allah ya karba amma ranar alkiyama zai hada waɗannan sunnonin ya danka su akan wani dan bid'a wanda ainihin ka zage shi kaga ku Allah wadarai a ce duk sunnar da ahlus sunna ya bi amma Allah ya ɗibi wannan ladan sunnar ya ba dan bid'a don me don ya taɓa mutuncin dan bid'ar don ya yi gulmar dan bid'ar to a nan ne za ka gane muhimmancin matsalolin da za mu zo mu tattauna a mako mai zuwa insha Allahu ta'ala wanda shine zai zama kasar na biyu wanda wannan lokaci za mu tattauna wasu wurare da malamai suka tabbatar da cewa an yi sassauci a kan gulma da kuma wasu wurare waɗanda malamai suka ce wajibi ne farilla ne dole a yi gulma in kuma ba a yi gulma ba to a wannan lokacin an sami zunubi wanda yake tabbatar maka da cewa lallai wannan lacca ana bukata a same ta insha Allahu ta'ala dan uwa mai saurare anan ne za mu ja birki mu saurara insha Allahu ta'ala tambayoyin da ainihin aka rubuto sai a matso mana da su insha Allahu ta'ala sai mu samu sai mu ainihin gabatar da su da tambayar farko ya ce ko ya halatta a yi gulmar kafiri ya kamata a koma baya tukuna a duba mai ake nufi da gulma kafin a amsa wannan tambayar idan za ka faɗo wasu halaye ne nashi na kafirci wannan ba laifi ba ne in za ka faɗi wasu halaye ne nashi waɗanda yake bi wajen toshe addinin Allah da faɗa da bayan Allah wannan ba laifi ba ne amma menene ainihin zai amfane ka in ka zo ka ce ka kama wane yana zina a halin kafiri ne ba zai amfanar da kai da komai ba to amma kuma ba gulma ba ce domin kun fahimci ta'arifin da annabi yau gulma cewa ya zikruka a haka ambatanka ga dan uwanka game da abubuwan da baya su wannan ba dan uwanka bane don haka dan ka zo ka ce bush an kama shi yayi zina ko bill clinton an kama shi yayi zina ko misali abin da yake ya tabbata a nan ba gulma ba ce sai dai kuma abin da za ka duba shin akwai wata maslaha da za ta sa kai wannan hirar in akwai maslaha akwai in ba ka baka da bukatar ta a rayuwarka Allah madaukakin sarki ya maka ina fatan game da wannan matsalar ku samu littafin al-azkar na al-imam an-nawawi da littafin ihya ulumuddin na al-imam al-ghazali za ku ga karin bayanai dangane da hukuncin yin gulmar wanda yake kafiri ne ba ainihin musulmi ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu wani sahabi mai suna ma'iz zina ya zo ya furuci da kanshi a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya zina ya zo ya furuci ƙarshe dai annabi ya sa aka jefe shi mai biyo baya sai sahabbai suka koma suna ainihin magana a kan shi o ma'iz ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji su ya kwabe su a matsayin wannan abin da suke faɗi game da ma'iz gulma ce amma kuma wani sahabin ya je ya bada labari amma kuma ba a inkarin labarin da ya bayar ba akwai bambanci tsakanin ayyukan biyu waɗancan sun zauna ne suna tattauna muni da aibin aikin da ma'iz ya aikata wannan ko ya je yana ba da labari ne ga duniyar musulunci domin a san menene hukuncin wanda ya aikata abin da ma'iz ya yi daga nan za ka fara ganin an fara amsa wasu daga cikin tambayoyin da muka ce mako mai zuwa za a tattauna akan akwai wasu wurare da kuma ya wajaba a yi gulma ina fata an gani wannan yace ina hukuncin yan jaridu masu ruwaito labaran mutane shi ne muka gama magana yanzu aikin da sahabbai suke masu ruwayar ɗin su ai masu ruwaya dama yan jaridu ne suna bayyana wa duniya menene ya faru da wannan abu ya faru mai biyo baya ba dan komai ba domin a sanya za a tarbi faruwar wannan abun a gaba ma'ana yanzu ana tambaya ne hukuncin 'yan jaridu da za su je ainihin su kwakulo labari kaza da ya faru su zo su bayyana shi abin tambaya wace fa'ida zai haifar wa da al'umma ina son ku rinka dube kuna duban maganganun da muka yi akwai fa'ida shi wannan labari Ɗan jarida ne suka je kotu wani ya nemi aure an ɗaura mishi aure da yarinya an je za a ɗauki ya sai ba a ganta ba aka zo ana ambata sunanta da sunan ubanta da sunan angon da sunan waliyan da sunan wakilan da anguwar da komai aka faɗi a dukkan gidajen rediyo tun daga na nan har na tarayya aka buga a jaridu abin da za ka ce wannan labarin wani alheri zai amfanarwa da mutane ba shi da wani alheri da zai amfanarwa da mutane don haka kwararru daga cikin 'yan jarida a cikin dokar aikin jarida idan irin wannan labarin ya zama babu makawa za su ba da shi sai ake ba su shawara game da canza sunaye da kawar da sunayen anguwanni yadda abin zai ba su zuwa ga wata nahiya daban ba nahiyar da abin ya faru ba amma akwai rashin kwarewa a cikin 'yan jaridar da zai zo ya faɗi sunan na gaskiya ya faɗi kotun ya faɗi inda kotun yake ya faɗi sunan alƙalin da komai da komai kuma yana faɗin waɗannan abubuwa ne keke da keke babu wani amfani akan haka na ɗaya kenan na biyu ina fa'idar bada labarin da 'yan jarida za su yi a kan cewa wane ya je masallaci ya yanke aljihun wane daidai lokacin da wane din ya ruku'u wace fa'ida wannan za ta bayar a fa'idar da suke ganin za ta bayar ita ce a faɗakar da mutane su yi taka tsantsan haka suke cewa an samu ɗan jarida na farko a arewacin najeriya shine dr abubakar imam wanda shine editan farko a arewacin Najeriya ga jaridar gaskiya ta fi kwabo aka yi yankan aljihu a Maiduguri wanda lokacin ba a san ana sa reza a yankan aljihu ba da aka kawo kan teburin Dr. Abubakar Imam ya karanta sai ce akwai hadari akan mu buga wannan labarin amma su masu ɗauko labarin yaran shi kenan su kuma sai suka ga muhimmancin a buga wannan labarin domin ne don jama'a su yi taka tsantsan shi kuma da yake ƙwararren ɗan jarida ne sai bai hangi abin ta yadda suka hanga ba sai hangi abin ta yaya ta cewa za a koya wa wasu kama shi babban edita ne su kuma ƙananan editoci ne da reporters don haka dole ya girmama ra'ayinsu tun da dukkansu sun haɗu akan haka sai ya yadda aka buga ba akan yaso ba da aka buga aka yada jaridar gaskiya ta fi kwabo mako na dawowa sai aka zo da rahotanni daga bangarori da dama inda gaskiya corporation ta shiga gaskiya eh, ta fi kwabo ta shiga sai kuma ainihin labari ya zo cewa an yi aure kaza an yi aure kaza sai ce kun gani labarinmu ya koya musu shine la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulima dan haka inda da maslaha ba babu bukatar ire-iren waɗannan labarai da 'yan jaridu suke zuwa musamman jama'a 'yan jaridun da suke zuwa kotunan da mafi yawancin matan aure musulmi suka fi taruwa wanda in suka je ba abin da suke ruwaito duniya sai abin kunya na musulmi da jahilcin da musulmi suke ciki babu wani alheri akan haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye na ina zuwa tukuna mana wuce idan ya yi gulmar mutum babbar gulma zan yi cewa ya yafe ni ko da ban ga mai gulmar ba ya danganta za mu zo mu tattauna wannan a ƙarshen wa'azin in Allah so mako mai zuwa idan kai gulmar mutum babba ce ko karama kowace iri ce duk gulma ce don ita gulma ko kuma laifi ana gwada shi da girma ne da gwargwadon wanda ke sama da shi kawai amma babu wani laifi da za a ce karami ko laifi da za a ce babba sai dai ana gwada shi da wanda ke sama da shi ne sai a shi karami ne ko kuma an gwada shi da wanda ke kasa da shi zai a ce shi ainihin babba ne amma duk laifi babba ne Allah ya kyauta ya halatta ka je ka same shi in kana sane da cewa wannan ba za ta haifar da wata fitina ba amma in kuma kana ganin wannan za ta haifar da wata fitina aka ce in dukiya ce sai kai marmaza ka je ka bayar mishi ka koma kana roƙon Allah ya yafe maka wannan laifi shi ma Allah ya yafe shi akan nashi laifuka idan kuwa mutunci ne ko wani abu nashi ka taba wanda kake tunanin in ka je ka faɗa abin zai gurbatar da yanayin rayuwarku da ya rage a gaba kuma sannan kuma sai ka koma kana addu'a Allah ya gafarta mishi kuma kai ma Allah ya gafarta maka Shi kenan wannan ya isa wannan yake cewa ina ingancin hadisin da ake cewa al-ghibatu ashaddu min az-zina wannan hadisin bai tabbata ba cewa menene hukuncin mutumin da ke yin abu don a yi gulmarsa da nufin a rage masa zunubi wato shi zai je aikata laifi ne don jama'a su yi gulmar shi don a rage mai zunubi to ai sai ka ɗauko mal'amalu din ne ya fi sai ka amsa wannan da shi ne shi ya yi aikin ne don me wato ya saɓa wa Allah da gaske da gangan don wasu su ji ko su gani su je su gulma shi a rage mai zunubi to idan sauran zunuban da suka ragu kuma ba su kai su fitar da shi jahannama ba fa wannan ba daidai ba ne jama'a Allah ya kiyaye da cikin waccan aya Allah inda yake cewa innakum ko idan ko Eh, shi ne maganar ita ce wadda muka kamar karashe magana da muka yi ɗazu ce idan har ka ji ana yin gulmar baka tashi ba to matsayin ku ɗaya da su su masu yin gulmar ko baka tura gulmar da ake to wani yana tambaya wadda yake mako mai zuwa za a zo kan amsa ta insha Allah ta'ala cewa kamar bako ne ya zo gida ko wani ya zo zai kama hayan gida sai ya zo yana tambaya halin mai gidan sai ka zo kana cewa eh mai gidan nan yana da kaza yana da kaza ko wannan gulma ce za mu zo mu tattauna ta mako mai zuwa insha Allah ta'ala na malam kace mai na'am na'am na'am duk za mu amsa waɗannan mako mai zuwa insha Allah wai mutum ne ya fito takara sai ka san cewa jama'a ba san halin shi ba in kuma ka bar su za su zaɓe shi suna ganin mutumin arziki ne sai ka je ka rubuta halayen sai ka buga a jarida don jama'a su san halayen ko wannan gulma ce a yi haƙuri mako mai zuwa darasin mu zai faɗo ko wa'azin mu zai faɗo akan haka na'am mala na'am na'am na'am na'am da suke suna da laifi tunda ai gulmar da ta tabbata sun yi kamar yadda shi ma ya tabbata ya yi laifin duk da niyyar shi ya tabbata ya yi laifin su ma kuma sun tabbata sun yi laifi ya tabbata na'am na'am na'am eh na'am eh na'am نعم نعم ya fi koma da mai dukiya dukiyar shi domin har wannan abin da ya faru dukiyar asali ta waye ta mai dukiya ce sai dai su sun yi haƙuri da juriyar su kai ta gaba inda za ta samar da wata riba wadda sabanin abin da ake tunani ya faru na asara eh. Eh. duk a cikin wannan ribar da ta faru daga baya zai nemi wannan charges din kwarai da gaske ai kamar matsalar da muka tattauna jiya ne ba mu samu lokaci ba ne tunda ba a wa'azi ba a kasar ake abin nan ina tela sai ka kawo mini dinkin taguwa da wando sai na ce maka zaka bani naira ɗari biyar rana ka zaka zo ka karba sai ka ki sai ka ki zuwa ka karba ranar kenan yanzu wannan ya hukunta ne ajiyan nan da ne maka za ta hukunta ƙara maka kuɗi idan ya kai ga cutar da ni da tare min wani wuri za ta kai ga ƙara maka wannan akwai shi cikin fikihu za mu samu yana nan cikin sahihul bukhari za ku ga filayen jiragen sama ana irin haka jirgi ya kamata ya tashi lokaci kaza sai ki tashi yana ƙara minti biyar ko awa ɗaya sai an biya saboda wannan wurin wuri ne da za a yi neman kuɗi da shi wani ya zo ya tare Allah ya kiyaye jama'a saboda yadda lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala gashi ukun rabi din ta yi zamu ainihin saurara ana muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah